أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to insha Allah kamar yadda aka saba zan karanta sai a karanta al-idafa nunan talil i'raba aw tanwina nunan talil مما تضيف احذف كطور سينا والثانية جر وانو من أو في إذا والثانية جرور وانو من أو في إذا لم يصلح اللاذا واللام خذاه لن لما سوى ذينك واخصص أولا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلاه أو أعطي التعريف بالذي تلاه وإن يشابه المضاف يفعل وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل وصفا عن تنكيره لا يعزم كرب راجينا عظيم الأمل كرب راجينا عظيم العمل مروع القلب قليل الحيل مروع القلب قليل الحيل طيب آه بعون الله وفضله ساتن da ya wuce mun gama bayani akan huruful jar yau kuma insha Allah za mu yi magana akan abin da ake cewa idafa wato jinginawa ko kuma haɗawa al-idafa shi shine isnad ka jingina abu zuwa ga abu ko kuma ka haɗa abu da abu amma istilahan shine nisbatun taqidiyatun bainal ismail dangantaka ce kulli ce jingina ne wanda yake kankama tsakankanin sunaye guda biyu nisbatun tun تقييدية بين الاسمين يوجب لسانهما الجر أبدا إن nan ta تقول tsakankanin sunaye guda biyu to shi na biyun nan ya so ya ki ya yarda a'a dole ya samu jara har abada ko da ko bai zo da jaran ba misali na ce khitamahu misk khitam mubtada mudaf alha ضمير بارز متصل باسم مبني كذا مبني على الضم ashe kenan kamar yadda madi yake kasancewa mabniyun alal fath mudari ya kasance marfu'un bid-dhamm amr ya kasance mabniyun ala sukun haka nan al-idafa mudaf ya kasance majrurun bil ko da mu ganta karara ba to dole kara kito ka kai ka dawo ka kaddara mata muna fahimta to za mu dauki sunaye guda biyu mu gani misali in nace qala mun suna ne in na ce howa suna ne don a damair duka mun itifakin duk wani damairi suna ne muna fahimta to idan kana so ka jingina shi zuwa ga wancan suna akwai matakai da zaka bi idan ya zo da tanwini ka share tanwinin nan mun howa to in kana so ka jingina sai ka share tanwini sai ka share wancan wawun ta karshe misali ka dauki na ho sai ka ce yaya ba za ka ce kalamun hu ba an fahimta to haka idan nunun ta zo ta tasniya ko jam nunun ta musanna ko ko ta jam ita ma za ka cire ta Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim alladhina idza dhukira Allah wajilat والصابرين على ما والمقيم الصلاة كذا أنك دوبة كم ونقول لكم والمقيمين الصلاة أو نقول na mun fahimta kaga an cire nonon a nan lalidofa haka misali kalamani kalamun kalamani idan kana so ka jingina kalamani zuwa ga zaidun za ka share nonon sai ka ce yaya kalama zaidin ba za ka ce kalamani zaidin ba mun fahimta to shi ne malaka cewa ihdif nunan ka share wata nunun sawa'an ta tasniya ne ko kuma ta jam'i talil i'raba wacce take biyowa cikin i'rabi wato nunun ta musanna kenan ko ko nunun ta jam au tanwinan ko kuma ka share tanwini wanda yake na suna mufradi wanda kake nufin ka jingina shi zuwa ga wancan suna an fahimta mimma tudifu daga cikin abin da kake jinginawar nan ka turi sina'a asalinsa turin sina turin sina amma da yake idafa ne sai aka share tanwinin nan sai aka ce turi sina ana fahimtar baitin kuwa nunan talit i'raba aw tanwina mimma tudif ihdif wato nunan tana kidan maqulun bihi ne muqaddar ihdif nunan aw tanwinan yal al-i'raba mimma tudifu daga cikin wancan suna da ka jingina ka joshi. an fahimta tayyib to sai malai ci gaba da bayani akwai mudaf shine suna na farko suna na biyu ana kiran shi mudaf ilai Allah to yani shin ita idafan nan malamai sun yi sabani menene mata idafa shin majrura ce bil idafa ko ko a'a akwai wani harfin jarri ne muqaddar yayi mata idafa suna bu gida biyu kamar shi ibrahim yana gani a'a idafa ne yayi wa wannan suna na biyu kasra wasu daga cikin malamai suna ganin a'a an yi mata idafa ne ko dai da min ko kuma da fi ko kuma da la misali kamar ka ce haza gulamu zaidin asalinsa gulamun li kamar ka ce haza thawbu khazzin wa khatamu fiddatin ai haza thawbun min khazzin wa khatamun min fiddatin مو fahimta bal makru laili wan nahari bi ma'ana bal makru fil laili wan nahari للذين يؤلون من نسائهم تربص في أربعة أشهر أما بقى أنت جاب أنا كم تني دمو نعم إيه، نعم تربص أربعة أشهر لنا ميكي هيك بعد <laughs> يا إيه. بلش بعون سيارة ناتي بقى أيه bal makrul laili wa nahari bal makrun fil laili wa fil nahari <laughs> kaga ne na nan karanta shi haka yi. Eh, in ba ba ne. in ba qur'ani bane ka sa akwai ikhtibashi ya eh, to ba shi ne mutum ne <laughs> kuma ikhtibasi yana iya yiwa ga kawo shi yadda yake kuma an maka rango mai ka canza eh <laughs> amma ba qur'ani ba na mun fahimta ne ce wasaniya jurur suna na biyu waye shi kenan kai mashi jarra wani wimin sai ka kaddara min in ba kuma mun ce duk sanda aka ga wani a cikin alfiya ma'anar shi kaddar. ka kaddara min au fi ko kuma fi idan lam yasluh illa zaka idan ya zama da cewa wato ba wani abu wanda yake zai inganta sai dai ka kaddara din ma'ana in idafar ba za ta yiwu ba sai dai ka bayyanar da jarri ko ka bayyanar da lamun kofi ko min matukar idafar ba za ta samu ba to kai haka din ana fahimta kuwa idan idafar ma'ana sunan ba zai iya zuwa idafa ba kai tsaye to ka bayyanar da harful jarri din fi din ne a min din ne a lamun din ne ba matsala amma dai ka'idar da muke so ta tabbata a kwakwalwa sunan nan na biyu dole ya zo da kasara ko da ko kasara bata bayyana ba ya jirur wan wimin aufi idan lam yasluh illa zaka an fahimta to da yake abin akwai abin da saka ce lam yasluh illa zaka aka share wannan hamzatul qati idan an fahimta wallama khuda to haka lamun ita ma ka dauke ta matsayin harafi ne wanda akan iya yi wa mudaf ilayhi jarra da ita shine muka ce hadha gulamu zaidin gulamun li zaidin hadha thawbu khazzin thawbun min khazzin sannan bal makrul layli wan nahari bal makrun fil layli wan wa fil nahari muna fahimta طيب to akwai wata ka'ida da take cewa annakiratu la ta ta'arrafu illa idza udifat wa ita nakira ba ta kasancewa ma'arifa sai an mata idafa to amma ba kone idafa ba in har ya zama zamana abinda aka yi mata idafan alam ne to fa innahu yuksibu hatta arif an fahimta amma idan aka yi mata idafa zuwa ga nakira fa innaha ita nakiran تقسمه شي سونم تنا ميدا شي التخصيص تخصص شي كما يدا دام يبين مثال انت هذا غلام امرأة هذا غلام امرأة كذا غلام شنو مضاف امرأة أما نكرة نكون معرفة تو إذا كان اضافا نكرة زوجة نكرة يكتسب التخصيص yana amfana da keɓance abu da abu domin na keɓance yaro ba ba wani wanda yake tare da ita a cikinsa sai ita ana fahimta kuwa ba fahimta ba na to idan ya zama da cewa sunan nan ma'arifa ne kamar zai sai ka ce haza gulamu zaidin to gulamun shi ma yanzu ya zama ma'arifa li jawara al-ma'arifa tun da ya makauta da ma'arifa yanzu shi ma ya kasibu ta'arif an fahimta to ne tana cewa annakiratu la illa udifat ila al na kara maka yau an fahimta amma idza udifat ila an-nakira fa innaha tufiduhu takhsis dan an ce hada gulamu zaidin da zaidun da yaron duk kowa ya san kowaye shine ma'anin shi to Allah to kana ce ma ai zaidin anan gashi ya zo da kasra ba na kira a a'a karatun mu na can wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa bi wa hinda al'alam an fahimta don haka zaidin alam ne muna fahimta lima siwa bainika ga abin da ba waɗancan ba guda biyu da aka lissafo maka lima siwa zainika an fahimta ga abin da ba waɗancan ba guda biyun da aka lissafo maka su ne wato kenan fi da min waksus awwalan to shi suna na farko ka ba shi taksis waye shi kenan shi mudaf waksus awwala ka ba shi taksis muna fahimta au a'tihi ta'rifa ko kuma ka bashi waye ya kasance ma'arifa bil ladhi tala da wanda ya biyo shi mujawara ya'ani ba shi ko kuma ta'arifi a madadi ko sakamakon wannan suna da zai biyo shi in na kira ce ba shi taksisi in ma'arifa ne ba shi ta'arifi an fahimta to yanzu malam zai mana bayani. idafa ta kasu gida guda biyu akwai mahda tsantsar idafa akwai ghair mahda wanda ke da dausa ne take ma'ana kamar yadda yake cikin mutane da wani ke cewa wa minan nasi bani abudullah ala ashagiri in yayi dadi khalas in bai dadi ba ita ma idafan ghair mahda wacce ke ba tsantsa ba a yakice take wancan an kira ta mahda ce tsantsa saboda ita duk sunan da zai biyo bayanta kai tsaye zai zo mudaf ilaihi ne bai kuma taba tsammani ko tunani a cikin kansa na cewa zai ce ba an haida amma khair ma ba a dosani take ita alaniyatul infisal kullun ashira take tafashe daga cikin mudaf ilaihi misali kafin mu zo ta'arifin ta in kace hadha daribu zaidin al'ana hadha daribu zaidin al'ana hadha mubtada daribu wa huwa me zaidin Allah to wannan ana kiranta idafa ghair mahdha saboda wannan sunan kana iya yanke shi kace hadha daribun zaidan maimakon hadha daribu zaidin ai shi yasa muka ce gairu mahdha saboda ita a cirye take ka gane shi tsanat da ta ga idafan bai mata maka wasu sai ta yaki ce an fahimta hada daribu zaidin mudafun daf ilai amma kace hada bun zaidan yanzu wannan ismul fa'il ne ya amalu amal al fa'il zaidan shine maf'ulun bihi ina sauran ba ba ka sai mu ce da ita ghair mahdha eh ana kuma kiranta lafziya abin da yasa kike mata lafziya saboda duk wannan mandarwan ya tsayu ne akan lafazi kawai bai kai zuciya kokon zuciyar ta ba <laughs> malamuna fahimta amma ita mahda in tsatsar mudafa ana kiranta ma'anawiyya saboda ita da lafazinta da ma'ananta zucinta har wajenta ba ta da niyyar ta ce za ta rabu da mudaf ko da mudaf tayyib to menene mahda menene ghair mahda tunda muna dai bayanin mahdharin mun ce girma ba amma ba mu san ko menene su ba al idafa al mahdha wace yake tsantsar idafa ita ce ka jingina sunan da yake ba ismul fa'il bane ba ismul maf'ul bane ba sifa mushabbaha bane zuwa ga ainihin mudaf نعم بيضا مشتقات بقى كما هذا غلام زيد هذا غلام امرأة كاغني وانا سناني باسم الفاعل با باسم المفعول با بصفة مشبهة با بيي كما ده فيه مضارعي با انجن جناشي سوى مضاف إليه سيمو سيدا وانا إضافة محضة أما إضافة غير محضة هي أن يكون الوصف كوكو أن يكون المضاف وصفا يشبه الفعل المضارع يعني شيء المضاف يكسن شيء وصفي بأن يكون اسم فاعل كو اسم مفعول كو صفة مشبهة أن يكون المضاف وصفا يشبه الفعل المضارع وانده يكي كما ده فيه مضارع بمعنى في الحال او المستقبل دون فيه المضارع ده ما يدل على الحال او المستقبل ما طيب تو مسامش احكا اما اذا يسابع كما يا ذا محضة مثال إنك كتش هذا ضارب زيد الآن أو غدا منا سوء أن يدل على الحال أو المستقبل زامن شدي شغير مهضة بمعنى لفظية أنا فهمت أما إنك كتش هذا ضارب زيد الأمس هذا مش أبو ياتاشي دقا غير محض يا كوما مهضة صبو ده يا ساقة وقايدة دمك كاو يوا حال دين ذاك دوبا شين دل على الحال او الاستقبال هو دل على الماضي ان ينوني كان ايكن دي يوجي خلاص يرمى محضة كمان هذا مضروب الابي الان او غدا ايه هذا قليل الامل كثير الحيل سيبا مشبهة نعم. كان مغنى كان يزقوه بيه amma in har ya kawaiwa ya yi nuni akan aikin da ya wuce kalas ya zama mahda kenan a takaice idan muna so mu gane mahdwa mun ce mahdwa ita ce ya kasance mudaf a ya kasance mudaf ba ismul fa'il ba na mudaf yau ya kasance gar mushtaq ai shi nake sanya bayani bai kasance ismul fa'il ba bai kasance ismul maf'ul ba ba sifa mushabbaha bane bai yi kama da fi'il mudari ba don haka shine mahdha amma idafa ghair mahdha shine an yakuna al mudaf wasfan yushbihu al fi'l al mudari halan aw mustaqbalan muna fahimta طيب shine malaka cewa وإن يشابه المضاف يفعل إذا كان المضاف وصفا يشبه الفعل المضارع ينا مغانا أكان إضافة تيوة تيوانا غير محضة غير محضة لمن يفعل أي مضارع جيني وإن يشابه المضاف يفعل إيه المضاف يأيك ماذا يفعل وصفا بمعنى يكسن شيء اسم الفاعل مفعول نه صفة مشبهة نه فعن تنكيره لا يعزل تو با عربا شدا نكرة هر أبدا معنى با عربا شدا جرى هر أبدا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل با عربا شدا كسرة هر أبدا أنا فهمتك وا وأنا فهمنا وقنا كإضافة وتجي غير محضة تو كنا شيء mahaɗaɗi ita tana iya kasancewa akasin haka muna fahimta ka rubba rajina ka rubba rajina kaga rajina ismu menene ismu fa'il azimil amali sifa mushabbaha murawwa'il qalbi murawwa ala wazni mufa'al ismu menene maf'ul qalilil hiyali sifa mushabba waɗannan duka idafa ce wacce take ghairu mahba kuma mun ce ghairu mahba ana kiranta lafziya saboda duk wannan biya saboda duk wannan bandarwa da ake lafazi ne kawai bai kai kokon zuciyarta ba amma ita mahba ana kiranta ma'anawiyya saboda zahirinta da batininta duk gaba daya yayi nuni akan ainihin idafa ita kuma ba ta da ainihin tsammani ko tunanin yaki cewa mudaf ko da da rana daya muna fahimta to wannan shine darasin a takaice sai filin tambayoyi na a cikin wani tafi na tazini na yara na jazariya na akwai wasu kan ci na kan ga wani tafi kasa da kola razi afuwi wani samin wani gori wani tafi wani kasa da kola razi afuwa afuwa ne eh saboda shi wata razi sun fadi eh ya kola raji afuwa maf'ulun bihi ne wannan akara makalla na garin barajina kamar watakila mai burin mu mai kwaɗayin mu azimil amali mai girman buri ne murawwa'il qalbi mai tsoron zuciya ne ko kuma a'a mai kyan zuciya ne qalilil hiyali sannan mai karancin dabara ne wato wannan malam ya kawo ne akan ya nuna maka cewa lallai ita idafa ghair mahdha abin da yasa ya tabbata cewa ita idafan ce ghair mahdha sannan ba a iya raba ta da nakira ba za ka iya raba ta da nakira ba shiga rubba a kanta domin rubba dama a can karatunmu na baya mai muka ce tana shiga wa nakira sannan kuma ana iya wasfiya da ita kamar yadda Allah ke cewa ah, hadiyan balighal ka'abati kaga hadiyan man'ud ne sannan baligan na tuwa mudaf wancan mudaf iri. an fahimta haka kuma ya tana iya kasantuwa hal saniya itfihi saniya itfihi liyame na to kaga wannan hal ne mudaf wancan mudaf ire kenan ita da'iman na kira na shigan mata kasantuwan za a iya sifanta ta da wata kalima kasantuwan tana iya tsayuwa hal wannan yana nuni akan cewa ita ce idafa wacce ake cewa ainihin gairu mahdha

ko kuma ka yanke ta daga idafa amma ya ce lam yasluh illa zarka eh ba kuma yasluh kuma ma'ana ya kawo ne min babil mubalaga in har kai a wurinka wancan din bai maka ba to ka zabi wannan ba matsala ba wai ka'ida bace wace wai lalle din ba zai yi ba a'a ai inda aka samu idafa to jarri ma na iya shigan masa duk inda aka samu idafa jarri na iya shigan masa na haka take in ka ce haɗa gulamun mura'atin gulamun limra'a na haɗa saubu haririn saubun min harif in ka so kana ce haɗa saubun min harif ko kuma ce haɗa saubu haririn ai zai raba. Ina yi suke amfani da wannan ƙa'idar duka don ya kasance ma'anan baya inganta sai ka sa harfin jarra magana idan ce maka zaɓi ne ba in ka so ka datse ta daga Ibafa ka haɗa idafa in ka so ka shigar da harfin jar to idan ka shigar da harfin jar ta shi da ya tashi daga Ibafa ya koma majrurun da harfin jar amma ma'ana shi ne ma'ana duka dai ne duk ma'ana ba canza ba ma'ana iya sa kuma da ya kuma ta canza kamar ya yaya kenan wajen fi na ba ga gurbin lai sai ka fasara cin yi makinci cikin dare to da an aka ce makon dai na cin dare ne to makincin dare shi daren ba lokaci ba ne makircin ba lokaci ba to kuma a ina ka yi shi shi ne ai ma'ana idafa ka tattu a da kara wa kalla jarabta idafa ta wannan abin da kana magana malaman tare suka ce khilafun lafzi ne sabanin lafazi kawai kuke yi amma duka ma'ana ɗaya ne baka bai ba yani bal makarun laili makircin dare bal makarun fil laili makirci a cikin dare ah, to shin shi lam ba zarf bane wanda aka yi abu a cikinsa to ai shi ne muke magana duk inda idafa ta zo to harfin jari ma yana iya zuwa wurin nan babu laifi wannan ya kawo akan yadda lura ta zo cewa in za ku barata fitar da ma'ana ba na sai ka kawo harfin jara sai ka haka yake na na haka zaka ce hada daribun zaidan ana da kazo ka ce hada daribu zaidi idan ce hada daribu zaidi ya zama mudaf kuma yau mahfa na hada daribu zaidi na amma ce hada daribu zai da ta shi mudaf kuma mun zaida mutum na wala me hana wurin raji dinnan da kamar da kace wurin karubba rajina na dinnan malama dinne na dinnan na wurin na na dinnan mutum bai mafulun bi ne ya qulu rajina eh ne karubba eh eh eh ana wurin ba matsayin musallam ba zai dauki shi sama ni abin da ke so sauran in ce kullu razi afu ba dai ba na ma'ana ba sun kan san da ta sai dole afu na ci eh abin da ya sa qarina saboda ai raja'u din nan wato fi'ili ne wanda yake muta'addi ka fahimta to da haka al'aula wal afsah wance ya kasance maqulun ne ka gane na ga maji ba كقول يقول تلقي لما نقول كنا <laughs> يقول ya kulu wannan wani ne dogo ai san na wannan na wannan ko shi yana so ya ce an rabbihi wato maf'ulun bihi ne ya kolo. to

yanzu kuma kul kauna to to ya takaddirin zai zama kenan ya takaddirin zai zama wata misali ya kul da fi mutar raji takaddirin sa nake magana kaddara mana shi a jumla ya zai zama nan afwa وكل كونها ما لا يحتاج إلى التأويل فلا يؤول a bai ma'ana gairu mustaqim gaskiya akwai taklif a ciki wanda sai a wani misali da a ba shi misali da zai yi a ce makuli kawai ai makulul qaul shi galibi bai ma zuwa da nasba qala innahu yaqulu innaha gaga ne qala inni abdullahi dole waɗannan shi ake ce makulul qaul ka fahimta amma ba abin da ya zo zahiri da nasba ba na eh. eh. kuma eh. amma amma anar dade ne kawai dai akwai wani bambanci ne ta wurin ma'ana mutum ya fasara wani hikimar canzawa ko kuma ma'ana ɗaya ne saboda mutum ya salati ya zama ɗan sun rufa kuma wani kimin salati na'am wato ɗan daƙiƙa ɗin da ke ciki kaɗan ne muƙimina lura da ita akan lokaci muƙimi sala kuma wato ta zame musu jiki don akwai manci tsakanin mutumin da yana iya tsaye da sallah akan lokaci amma ba ta zame mai jiki ba ka gane akwai kuma wanda yake sallan ta zame masa jiki duk inda yake yana tunaninta to shine muƙimi sala ta zame musu ciki tunanin su kenan to tunda tunanin su kenan nan ko wal muqimina sala don haka suna ba su asar ka yana iya zama mutum ya zama ko dan abin nan ko oho misali in zai iya sallah amma kuma akwai rintsin da zai shiga bai zai matsa ya ce sai ya sallah ba ta zame masa ciki ba ka gane والله اعلم نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك